da ta ga ya sake ta yanzu sam bata kawo komai a ranta ba sakowa ta daga kan gadon tana gyara hijabin ta ce bandi ya fendo fa bata ya fendo fa ta bata ka zo mu ne mota. a gigice ya daga kanshi ya kalle ta da karfin gaske cikin hadaddiyar murya ya ce me ta bata da karfi ya mike tsaye tare da takawa ɗaya zuwa na biyu sai dai halin da yake ciki ga matsanancin ciwon kai ya sashi yin tangal tangar har sai da ya durkushe kasa yana mai rike kanshi sosai dan da gudu-gudu da Nejo ta kara so kusan shi ta dafa kafadarsa tana leka fuskar shi tace bandi ka da lafiya bai daga kansa ba bare ya kalle ta numfashi kawai ya rinka saukewa tsawon minti daya kafin ya karkato da duban duban shi zuwa kanta dafa hannunta ke kan kafadar shi yayi wanda yake jin kamar tana sake tunzura shi cikin rarrabe kalaman shi da kyar yace ki rinka yin nesa da ni bana son shedanan da muke tare da su su ayyana min ke din mallaki na ce zumbar ya sake miƙewa ya fice a ɗakin da kallo ta bi bayan shi ta ɗora yatsarta a bakin ta alamar tunani ta ce shedan dama ana ganin shi ne sai kuma ta yi murmushi tana jinjina kai ta ce na san ma karya yake dan kawai ya tsorata ni ne fita ta yi a ɗakin ita inda ta hange shi zai fice a falon hannunta zai fice a falon hannatu ta nufa masa ta rufa masa baya hankalin shi a tashe yake zuciyar shi a cunkushe take gaban jikinsa a zage suke idanuwan shi fal suke da ruwa inda yake tafe yana goge hawayen da ke zubo masa al'amarin maman shi dai kan baya jin nauyi ko girman kuka al'amarin maman shi bai san wani abu wai shi jarumta ba dalilin da yasa kenan yake tafiya a kafa tamkar mahaukaci sauri yake yana duba duk inda idan shi suka iya hangowa da sunan dubo wani lokaci ma yakan dafa kugu sannan ya share hawayen da suka gangaro mishi ya ja majina da dogon hancinsa ya yi nisa sosai da unguwar nan wani abu ya zo masa a rai game da yarinyar da nauyin ta ke kansa tambayoyi ya rinka makansa kamar haka ita ɗaya ta dawo daga islamiyya ko wani ne ya kawo ta bai tambaye ta ba ta ci abinci kar da ita ma ta fito tare da shi neman mama da sauri ya lalabi wayar shi da ya sa a samun ta a aljihun wandon shi a hanzarce ya kira lambar Hannatu ba jira kuma ta ɗaga, da sauri ya tambaye ta Hannatu kuna tare da Danejo a sanye da ta a a'a labai tunda ta shiga ɗakinka ban ga fitowar ta ba da yatsu biyu ya rike goshinsa ya tsaya cak cikin raunanniyar murya ya ce Hannatu ki koma gida ki duba idan kin isa ki kira ni ni zan duba mama am ta saudi ta juya don komawa ta ce ya labai. kashe wayar yayi ya ci gaba da tafiya har sai da ya fara tambayar duk wanda ya ci karo da shi sai ya siffanta kayan da ke jikin maman nashi ya sake yin wata doguwar tafiya kafin Hannatu ta kira shi yana ɗagawa a sanye ta ce yallaɓai wallahi na duba duka gidan bata nan tsayawa ya kafe titi da idanu ya dafa kogo ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hannatu har ɗaki na kin duba Aladabci ta ce na duba har ciki yallaɓai amma bello ya ci kusan a tattare amma bello ya ce kusan a tattare muka fita bai hana ta bane don ta ce mishi neman mama take da sigar tashin hankali ya ce hannatu ki je ki duba ta ni zan duba mama am to yallaɓai ta faɗa kafin ta kashe wayar masallacin da ya ci karo da shi ana haramar tayar da sallah ta karfe sha biyu da minti talatin, ya sa shi gaggauta karasawa da sauri ya ɗauki butar da ya gani a bakin kofar shiga ya rinka alwala da hanzari yana kammalawa ya shiga masallacin gabaki ɗaya ya sake nutsuwa ya mai da hankalin shi wurin wanda yake bautawa zuciyar shi ɗauke da bukata amma bai yarda bukatar tarin jaye kushiyinsa a sallah ba sai dai hawayen da har yanzu ke gangaro masa kuma bai yarda ya rinka sharewa ba saboda yana so ya kaskantar da kanshi gurin mai kowa mai komai an sallace sallar ya gyara zamansa ya dan rankwafa yana share hawaye da tafukan hannayen shi sai da ya dan saita nutsuwarsa kafin ya mike tsaye ya yi musu sallama amsawa suka yi wasu har sun fara ayyana masu neman taimako ne wasu kuma na ganin masu ci da addini ne tun daga shi nan har da wani kukan munafurci cikin muryar Cikin muryar matsanancin kuka Khalid da ke tsaye yana duban mutanen ya ce don Allah 'yan uwa ina barar addu'anku akan mahaifiyata da bata da lafiya yanzu nan ta fito daga gida neman ta ne nake shine sai kuma kukan ya hana shi karasawa da kire sake fadin ku taya ni da addu'a Allah ya tsare min Allah ya yassare min na ga mahaifiyata ba tare da wani abin ki ya same ta ba cike da tausayawar kowa a wurin suka rinka mishi addu'a da fatan nasarar Allah ya sa azanta har ya fita daga masallacin wani dattijo ya mike da sauri ya bi bayansa ganin har zai masa nisa ya sa shi kwala masa kira da yaro don kuwa da zai ji shekarun Khalid ba zai kira shi da haka ba shekarun ne dai shekaru ne a kai masu yawa amma takan jikinsa irin na fulani da kuma salon shigar shi yasa sai ka rantse wani dan shi dan 28 ne zuwa 30 dawaye ya tsaya a ladabce ya ce ina ji baba cike da dattako dattijan ya ce mahaifiyar taka wani irin kaya ne a jikinta saboda ina alwala akwai dattijuwar da na gani ta wuce tanan kamar dai sai kuma yayi shiru sai da suka share yan sakanni kafin ya ce kamar dai tana da lalurar hankali ta wani irin sauri ka ya damƙe hannayen dattijan yana fara'a ya ce eh baba wallahi ita ce ina ta nufa wace hanya ta bi kare masa kallo dattijan yayi yana nuna mishi wani titi yace ina zaune a nan ne ta wuce nan dai ta zurfafa hanyar nan da za ta kai ka har babban tashar shiga mota ta sauri mai kama da gudu Khalid ya juya yana faɗin na gode, baba Allah ya saka maka da alkhairi da kallo dattijan ya bi shi yana mishi fatan dacewa don shi ya ganta ba don bato da tsince-tsincen da take ba a gaskiya ba zai yarda mahaukaciya ba ce jikinta fesfesan da ta wuce ta gaban shi har wani tsadaddan kamshi take kanta da babu dan kwali kuma sai sheki yake ya sha kitso irin nan manyan mata gashi kuma wutsiyar gashin har gadon bayanta hatta da doguwar rigar leshin da ke jikinta kana gani ka san mai tsada ne cikin tsakiyar tashar mota ya samu maman shi da ke abin da dama aka jima ana so da ita kenan wato ta fita a kankanin lokacin nan har sun mayar da ita mahaukaciyar da kana gani ka sani irin tarikacin da ta yayimo a jikinta da surutun da take yi tana bin duk wanda ya wuce kamar za ta daki mutum ya sa shi share hawayen shi a sanye ya furta akwai Allah da kare mata roƙon da ba za ta kubuce masa ba kafin ya tare tazin da ya dauke su zuwa gida a tazin banda zagin shi da faɗan da baya ganewa ba abinda da take haka dai har suka isa gida ana dab da sallar la'asar tun a bakin kofa da ya tuna da Danejo ya tambayi Bello Hannatu sun dawo girgiza kai ya ce ba su dawo ba yalla bai da mamaki ya ce to ya haka kuma ita ma batar ta yi ne sai kuma ya ja maman nashi zuwa ciki sai da ya zaunar da ita ya kurawa ya kira Hannatu tana dagawa ta ce yalla bai gani nan a kofar gidan sarki Sultan Abdul Samad na me, wani ne na haɗu da shi ya ce ya ganta kuma nan ya kawo ta to gani dai ko bari na shiga ba a yi ciki ba dafa yayi ya limshe idanu ya ce ya Allah kafin ya bude ido ya ce ki zo gida Hannatu na samo mama am ni sai na je na taho da ita amsawa ta yi tare da kashe wayar sannan ya wuce ya ɗebo ya ɗebo wa maman abinci ya kawo mata duk da ya so ta ci ya so duk da ya so ba ta da kanshi amma take dole ya ajiye mata ta ci da kanta ko da Hannatu ta zo har ya gama mata wanka yana canza mata kaya sai da ya karasa kafin ya kala ya rike hannunta su fita da kallo hannun ta biye shi tace yalla bai ka bar mama mana har ka dawo wani kallo ya watsa mata sai kuma yayi murmushi ya ce kar ki damu za mu tafi tare dan gani yake za ta kara kubce mishi ne idan ya bar ta ita daya dake yayi sallar la'asar din shi a gida sanda maman ke cin abinci yasa kai tsaye gidan sarki suka wuce a kusa da kofar da ke bakin titi da asibitin masarautar ya faka motar kafin ya fita bayan ya rufe yadda maman ba za ta iya buɗewa ta fita ba dogarai biyu da ke bakin kofar ne suka dakatar da shi tare da tare da ɗaya shiga ciki jim kaɗan suka fito tare da wani dogaran gaisawa suka yi kafin ya faɗa mishi abin da ya kawo shi tambayar farko da ya mishi ita ce za ta kai shekara nawa yarinyar ba tare da kokonto ba ya ce goma zuwa sha ɗaya kamanninta fa ya tambaya yana tsare shi da kallo shi ma kallon nashi yake ya ce fara ce sosai tana da ɗan tsayi sai dai ba ta da jiki a fuska kuma kyakkyawa ce jinjina kai yayi alamar gamsuwa ya ce me sunanta sai da ya zuba hannaye a aljihu cike da kaguwa a dakile ce da nejo juyawa yayi zai koma ciki yace ina zuwa har ya kusa shigewa sai kuma ya juyo yace ce me sunan malamin hade fuska ya yace Khalid shigewa ya cikin gidan shi kuma ya ba wa dogaran baya yana kallon babban filin da ke zagaye da kwalliya irin ta gidan sarki tamkar wani filin bal wanda mutane ke ke kiran shi da tashar sarki yana tsaye haka har ya ji mutumin ya bayyana na faɗin yawwa wannan ce ko da sauri ya juyo suna haɗa idanu da Danejo ya mata kallon sama da kasa, sannan ya kalli dogarin ya ce eh ita ce mi ko mishi hannunta ta yi ya ce ga ta ko Allah ya kare kiyayewa ba tare da ya rike hannunta ba ya ce amin gode. miƙa mishi hannu dogarin ya yi ya ce biyu da rabi ne kuɗin Waro idanun Khalid yayi kafin ya taba baki ya zaro walid ɗinsa ya bashi kuɗin ko canji babu. Haka ya ce ya bar mishi. Gabai izata suka wuce inda motar take. Shi kam ya san shi ma da ake kawo ma ajiyar yaran da suka bata sana'a yake yi daga nan idan ba haka ba sarkin uban talakawa dan an tsanci yaran al'umma har sai an wani bashi kuɗi. Suna shiga motar da Nejo da ke baya ta rufe kofar da karfin tsiya. Juyawa ya kalle ta ta turo baki alamar Faɗa na cinta sai hararen titi take. Girgiza kai yayi ya juya yana tayar da motar. Cike da masifa da jin haushi da Nejo ta dunkule hannunta tana bubbuga shi a tafin ɗaya hannun tana faɗin ba dai ni wannan mutumin ya kawo nan ba don ya nuna ya nuna ni ban san gari ba ko wallahi na gane fuskar shi kuma ba zan manta ba haka kawai don wulakanci ku fatai tare da jinjina kai irin haba ɗin nan da madaukakin mamaki ya juyo ya kalle ta tare da dakatawa daga tafiyar da ya fara da motar da gaske fara take girgiza kai yayi yace kenan abin arzikin da ya miki ne ya zama laifi kallon shi ta yi cikin harshen Hausarta da ba garai-garai take tafiya ba tace na gaya mishi na san hanya ni ba bacewa nayi ba amma wai dole ya kawo ni nan saboda ya san iyayena saboda ya san iyayena za su neme ni da fara ma na ɗauka, sace ni yayi kai ya sake girgizawa ya juya ya ci gaba da tukinsa don ga baki ɗaya ma ta rufe mishi baki daga faɗan da ya so yi mata na bin bayansu da ta yi me ya hana ta komawa da bata gansu ba ko wautar ce ta motsa shi yasa take komawa bata gansu ba sai da ya biya ya karɓan mata kayan makarantarta kafin suka isa gida da sauri ta canja kayan ya sa Hannatu ta raka ta makarantar shi kuma yana tare da maman shi a gida a nutso <coughs> Amin a nitse bulo ta kai hannu ta tattaɓa ta hakan ya sake lambu firgita ta tashi zaune tana zazzare idanu ganin mamanta ce yasa ta ɗauki ajiyar zuciya ta shafe gumin da ke goshinta sosai bulo ta kula da firgicin da take da ke tare da ita don haka ta kalle ta sosai ta ce ke lambu lafiya wani abu ne yake yake damun ki da alamar rashin gaskiya ta shafa dogon wuyanta sannan ta girgiza mata kai alamar a'a ta mamaki ta ce to amma yana naga kin tsorata a sanye ta ce mafarki na yi zuba mata idanu ta yi na wasu sakanni sannan ta ce ta shike alwala ke sallah la'asar ta yi tun ɗazu a sanye ta miƙe tamkar ba ta da gashi a jikinta gashi ta ƙara rama saboda abubuwa uku na farko ibtila'in da ya faɗa mata har yanzu ganin fuskar najib take yi yayin da ko a cikin bacinta take razana idan ta ganshi, na biyu kuma mutumin da ta gani gege aka ce kuma shine mijinta wanda ranar da suka haɗu da ƙyar suka gaisa da juna a karkashin hausar shi a karshen hausar shi na uku kuma kewar kanwarta da ta mata nisa hakan ya faru ya sake dagula mata lissafi ta yadda ta daina sakewa ba ta walwala sai dai ta zauna kusa da garken awakinsu ta yi jugun yayin da iyayen ke ta allaka haka da auren da ya hau kanta kuma tana kewar barin gida nan da 'yan kwanaki bayan kwana hudu kuka take wiwi da iya karfinta tana faɗin in na yarda Allah ya tsine min wallahi alhaji sai na yi karar ƴan uwanka kan kazafin da suka mana ni da ƴan uwana ban tare musu ban tare musu komai ba daga safina ta yi daga safina ta yanki jiki ta faɗi suka ce mu ne hadatin ka, aka dinga kewaye mana alkur'ani kwana biyu kenan da malaman suka ce a kankanin lokaci za a gane za a ga me zai faru da wanda ya yi aikin yanzu me ya faru na ce me ya faru Alhaji Mudan da ke tsaye yana saba babbar rigarsa juyawa ya yi saci kallon yaran da suka cika falon sai kuma ya kalli Saratu ya ce Saratu na ce ki yakuri dama da aka yi karatun mun ce muna so wani abu ne ya same ki a harziki ta ce ba ka ce ba amma ai ranar da malaman suka zo duk cikin matan gidan nan ni kaɗai ka kira sannan ranar da za su tafi ma da suka ce idan har kwana uku ya wuce ba abin da ya faru to tabbas ba abin da zai faru sai da ka kalle ni ka tambaye ni wai naji abin da ya faɗa me kake nufi da haka to a tsawace saboda tafasa da zuciyar shi ta fara yi yace amma ai sun ce ta yiwu ubangiji ta lalaye ma wanda ya aikata shikenan daga kwana uku ya wuce ba abin da ya faru sai ki ɗaga min hankali juyawa yayi zai bar mata falon? Ta ce, wallahi sai na yi shari'a da su a gaban sarki ba za a ci zalina ba a zauna lafiya juyowa yayi ya taɓa baki ya ce sai ki yi ai kuma ki ji da kyau ya faɗa yana nuno ta da yatsa sannan ya ce an jima za a kawo min amaryata kar ki kuskura ki yi abin da zai da zaki nuna bakina ke ta daban ce a gidan nan kankance idanu ta ita ce ban gane ba me kake nufi ba tare da shakku ko ɗar ba ya ce ina nufin kar ki min hauka a gidan nan yana faɗa ya juya ya sa ka yi tafiyarsa shiru ta daga kukan da take miƙewa ta yi da sauri ta nufi ɗakinta sai kawai Hawwa'u da ta fito daga ɗakin ta tace banda ma abin ki Saratu ki har gaggawa kike masifar ta sauka akan ki ki jira gaba mana ki gani da Allah fa aka hada ki asukwane ta yo kan Hawwa'u tana faɗin ke ni sa'ar ki ce maimaita abin da kike faɗa daga mata hannu Hawwa'u ta fara yi fuska a haɗe ta ce a'a dakata wallahi kar ki ga wai na fara nauyi wallahi ajiye cikin gefe zan yi in tattaka ki sai kuma ta yi kwafa ta shige madafa ita ma saratun kwafa ta yi ta juya tana faɗin ai ba ni kaɗai ke bibiyar bokayen ba tun daga shi har yau na gagara fidda ke a gidan munafukar banza can ko ɗaya ɓangaren sautin takalmin da ya ji ya sa ya juya bayan shi daram gaban shi ya buga da mugun karfi da sauri ya ɗauke idanuwan shi yana furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wayan shi ya fara murzawa yana feso iska a bakinsa wanda hakan tamkar ɗabi'a ce shi kam ya rasa me wannan fitina take nufi yarinya da ita a cikin tsummo kara amma tana kayar masa da gaba ko da yake laifin Jamila ne ita ce fa ta kwashe ta suka tafi siyayya ta rasa me za ta siyo mata sai kayan kante da takalma masu tsinin da sautin su ke saka shi jin yana zabara duk in tana takawa sai ya ji kamar a zuciyar shi take taka takalmin dan neman fitina da bala'i har da kayan kwalliya ta siya mata wai ai budurwa ce sai da kwalliya sai da ta zo kusan shi ta juyo tana fuskantar ta juyo suna fuskantar juna karama kuma kyakkyawar fuskarta ɗauke da murmushi idananta a cikin nashi ta ce na yi kyau bandi wani irin motsawa ya kamar wanda ya zabara sai kuma ya kankance idanuwansa ya gwara wa fuskarta idanu idanunta manya masu haske da suka sha kwalliya gajal baki kiran siririn hancinta da ya fito da baki tamkar tsinin biro mitsitsin bakinta ta zagaye shi da janjan baki hakan ya kara wa bakin kyau riga da wandon na kanti da suka mata kyau sosai a jiki saboda kwalliyarsu da da suka dace da ita da takalmi kalar kayan da suka mata kyau su ma hakika ta yi kyau sai dai daga sama ta masa muni munin kuwa shine babu dan kwali a kanta bare hijab sai dai gungashinta da ya da ya tabbatar Jamila ta mata wannan sabon salon ita ita ta mata wannan sabon salon kwalliyar tare da saka mata duwatsu duwatsu da kananan ribon gyaran yayi kyau amma bai kwanta masa a rai ba Taneja da ke jiransa ya ce ta yi kyau ne ta ƙagu. Hakan ya sa ta shagobe fuska ta ce bandi na yi kyau. Anti ce fata min kwalliyar kuma ta ce na yi kyau. Sai da ya ɗauke kai daga kanta ya gimtsa fuska sannan ya ce ki ɗauko hijab. Ya matsa fuska ta ta ce hijab kuma An tafa ta ce wajen 'yan gayu ne za mu je. Wani ka kausan kallo ya mata ya ce hijab. Turo baki ta yi ta taɓa fuska, sannan ta raba shi da sauri ta tafi tana babbaka kafafu. Fitowar Jamila daga ɗakin na Danejo da kuma sautin muryar Danejo da yake ji tana faɗin anti kin ji bandi wayin sa hijab dan Allah ba ke kika ce wajen gayu bane za mu je dafa fadar Jamila ta sai kuma ta daga idanuwan da ta kalle shi hada idanu suka yi da idanun shi kawai ya isar mata da sakon ta saka hijab ko a fasa fitar kallon Danejo ta tana murmushi ta ce kina ji ko kin ga ɗazu an yi ruwa kuma gari ya yi sanyi yanzu ki ɗauko cikin baby hijab ɗinki ki saka sai mu tafi murmushi ta yi ita ma ta ce wannan masu kwalliyar masu kyau sosai jinjina mata kai ta yi alamar e da sauri ta shiga ɗakin inda jamila ta su kusan shi tana rataye jakarta da kyau ta ce yalla bai ni zan wuce gida ba tare da ya kalle ta ba ya ce ki jira sai na sauke ki girgiza kai ta yi ta ce a'a ka bar shi zan samu abin hawa ai kallon ta yi sosai yana son fahimtar wani abu a tare da ita kwanan nan zille masa take akan wasu abubuwa da bai san meye ba gyara tsayuwa yayi yace me yake faruwa murmushi tai tace ba komai me ka gani nuna mata kanta yayi yace damuwa a bayan fara'a tsira masa idanu tai na sakanni kafin ta sadda kanta tana hana hawayen da ke son taho mata zubowa cike da kulawa ya sake faɗin me yake faruwa milat matsalar gidanku ce ko da sauri ta rufe bakinta da tafin hannunta ta fashe da sanyayyar kuka tana faɗin yayin lukman ne ya rinka zagina ya ce wai wai iskanci ne yake kawo ni gidanka hakan ya sa mu ita ma ta rinka min faɗa kuma ta ce kar na sake kula ka fashewa ta sake yi da kuka sosai sai ya ji ba daɗi da kukan nata tabbas so wani abu ne sai ya zauna a zuciyarka ko baka shirya ba gashi dai karara ya san irin san da take mishi don har a cikin abokan shi akwai wanda ya tunkare shi da maganar ya rufa mata asiri ya aure ta domin ya neme ta da aure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 ya tura Danejo gefen shi ya miƙe zaune zumbur yana dafa kansa da ya shiga sara masa da mugun karfi Danejo kuma da ta ga ya sake ta yanzu sam